yau da gobe daga muryar amurka a washington dc To tare da sallama Usman Kabara ne yake muku barka da warhaka da fatan mun wuni lafiya a yau Juma'a 29 ga watan Mayu shirin yau da gobe ne kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka akan mitoci 1622 22 da kuma mita 25. ana kuma iya jin mu a dandalin voa.com ko kuma voahausa.com daga nan birnin washington dc yau kuma kamar kullum ina tare da abokiyar gabatarwa jamila kabiru Fagi. To yau shirin da yau da gobe zai mai da hankali ne game da yadda matasa suke ji a wannan rana da aka samu sabuwar gwamnati a Najeriya aka kuma rantsar da Muhammadu Buhari a matsayin shugaban kasa da kuma jin ta yaya za su taimaka wa ƙasar su kansu domin kaiwa ga gaci. Duniya juyawa wata mulkin kowa ƙalilan ne na Allah shi kasira ne idan Allah baya canzawa Allah kyauta mabawanka masu sauraro babban abin da za mu mai da hankali a kai a yau shine me matasa suke ji a cikin ransu a yau da kuma zatansu da wannan sabuwar gwamnatin ta buhari da fatan za a bayyana ra'ayi ba da cin zarafi ba musamman da ma dama da yake duniya ta gaji da dama duniya ta gaji da abin da bahaushe ke cewa sarki goma zamani goma baba canji shi ne da kai da kai da kai ku ku canza halin ku ni ma baba mu nika in canza nawa guri da na sama dan ba sa ki sama kirki guri da na sama sai ki sama mai uba guri da na sama barkete sama yafu yafu ko ba haka sai ne jama'a musamman ma matasa to <laughs> za ku ji filin karin magana da kuma amsoshin tambayar mu ta jiya duk ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya. ga sakonnin da muka samu a shafinmu na facebook game da tambayar mu ta jiya menene ra'ayinku game da samun canji da gyara da kuma ci gaba a nigeria sakon farko daga ibrahim azaman surbu ya ce da farko ya ji tsoron allah na biyu kada ya bi shawarar malaman addininsa ya nuna waɗansu bambanci wajen yin mulki na ƙarshe ya cika alkawarin da ya yi lokacin zaɓe shi ko ali guda ya ce da farko dai muna masa fatan alheri allah ya bashi ikon riƙe 'yan najeriya da amana amana kuma ya kamata ya dubi 'yan gudun hijira ya tallafa musu ganin cewa an raba su da gidajensu. Sai kuma saƙon Hassan Abubakar ya ce, A gaskiya ni a nawa ra'ayin na fi son shugaba mai jiran gado wato Muhammadu Buhari da ya mayar da hankali kan 'yan gudun hijira da 'yan Boko Haram suka yi ɗaiɗaya da su da ya tallafa musu da abinci da kuma magunguna. Shi ko Isa Isa kwabsi a sarara ya ce, Tabbas akwai aiki ja a gaban sabon zababben shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ganin irin yadda da matacciyar gwamnatin pdp ta durkusar da kasar a fannoni da dama amma insha allahu muna yi masa kyakkyawan zato zai magance dukkanin manya-manyan matsalolin da ke addabar mu musamman fannin matsalar tsaro ruwan sha wutar lantarki da dai sauransu allah ya taimake ka buhari amin sai sakon hassan muhammad tahir ya ce allah ya taya shirko da jagoranci bukatun mu gare shi su ne kan tsaro da hana cin hanci da rashawa da ingantaccen ilimi da samar da aikin yi ga matasa hakot okereke kabir ya ce Shehu Usman Dan Fodiyo a cikin littafinsa ya ce, wannan lokaci na yanzu zamanin bona ne, saboda haka ba amfani a sa kare dillanci a birnin kura. Kada a yi saurin yaban dan kuturu. Jamila kin san zamanin bone? su kamun bayani. To bone din nan wata kalma ce Fulani suna amfani da ita su ma su cewa na ya bani, eh, ya ga bone, ya ga wahala, ya ga azaba shine ake nufi. Wannan yayi magana a dunkule. Eh. Sai kuma sako na gaba daga Idris Abba ya ce, a gaskiya ba jihar da suka more da wannan canji kamar Borno da mu 'yan Kaduna ko ba komai Boko Haram zai zama tarihi mu kuma 'yan Kaduna raban da mu mora gwamnati tun lokacin shagari sai yanzu da muka samu 'yan rufa'i. Lawal Muhammad Hakimi ya ce a ra'ayi na dai shine Baba Buhari zai iya wannan mulki insha Allahu kuma zai kawo gyara a Najeriya Allah ya sa ya karbi mulki lafiya Allah kuma ya kare shi daga dukkan shari. Abubakar Ahmad Roni ya ce alhamdulillah tun da mutane sun fara canjawa da kashi saba'in tun kafin rantsuwar don na gani da idona muna da fatan samun ci gaba da kashi casa'in in Allah ya da addu'ar mu shine Allah ya kare GMB ya bashi tsawon kwana da ikon cika alkawari. Umar Yakub ya ce Allah ya taimake shi shi kuma ya rike amana ya inganta tsaro tare da hukunta mai laifi ko wane ne a bisa cancanta a nemo duk mai hannu a Boko Haram babu ragayya a hukunta shi. To muna guda da waɗannan saƙonni da kuke aiko mana. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a Sokoto wato Murtala Faruk na sanyin na yana tafi da labarin wasanni inda ya tattauna da matasa game da hikimar da suke amfani da ita wajen zaben kungiyar kwallon kafar da za su goya wa baya. Sannan ya yi hira da wasu game da club ɗin da suka zaɓa wato na Real Madrid sun haɗa kuma zumunci a tsakaninsu. Sautari matasa kan sami kansu suna goyon bayan wata ƙungiyar kwallon kafa to amma mafi yawan suna da dalilai daban-daban da suka ja hankalinsu ga kungiyoyin hasali ma tsari da yadda wasu kungiyoyin ke gudanar da lamuransu kan kasance wani darasi ko ilimi ga matasan waɗanda a wasu lokutan sukan gwada shi a aikace a lamuransu na yau da kullum misali ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta real madrid da ke ƙasar spain tana da nata tsari na daban da ya bambanta da na sauran kulob a duniya wannan ne ko dalilin da ya sa hankalin wasu masoyan ya karkata ga kulob ɗin kamar yadda na zanta da wasunsu. to sunana aminu abdullahi abubakar to ni magoyin bayan club din real madrid ne da ke kasar spain me ya ja hankalinka ka zaɓi real madrid bisa ga sauran club club idan aka duba history na kwallon a wannan lokaci da ake ciki real madrid suna ɗaya cikin club din da suke da tarihi na cin cin kofi masu yawa sannan kuma suna da kuɗin da za su isa yin wasa komi tsarsa to wannan yana da cikin abin da sa nake sha wani club domin komi tsare dan wasa komi iyawa ta yi ba zai ga tarihi ne ya kammala ba tare da ya buga wasa a club din Real Madrid domin nan ne babban club din da zai iya sadaukar da ko nawa ya kawo dan wasa ko na muke so a kowace shekara kuma mu yi tsaye muka cewa mun cimma nasara kafin da muke bukata haka ina daga cikin abin da sa ganin cewa wani club ya da club kuɗi kuma suna iya duk abin da suke bukata ganin an kawo dan wasa ya yasa ke goyon bayan wannan club din domin akwai hidda ke tsayauta wato ga wannan lokaci da ake na wannan zamani kwallo tana daya daga cikin abin da yake haɗa kai kuma yake da yawan mutane da ke kallo a ko ina a duniya kuma idan kana neman wani abu da zai haɗa mutane jinsuna da addinai da yaruka da matasa da tsofaffi to babu abin da kai kwallon kafa saboda kuma yawan kallaci kallacin da muke na wannan kwallon kafa na kasashen turai shi yasa na yi deciding kowace na yanki shawarar goyon bayan club din real madrid da ke kasar spain to kamar bari mu dibi sha'anin rayuwa ko na zamantakewa ko na tattalin arziki ko wani abu akwai wani darasi da za a ce watakila ko wani amfani da kake samu ko wani darasi ne da za ka koya a sakamakon wannan goyon baya da kake wa club din real madrid to bayani kamar wadda yake ne shi wannan club namu na Real Madrid hali yanzu yana ɗaya daga cikin manyan manyan club da ke da kuɗi a duniya kuma ah, harka kasuwanci ce ake yi harka wasanni wasa ce amma dai kasuwanci yana ɗaya da cikin abubuwan da suke da muhimmanci a ciki abun da ni a nawa bangare na na fahimta kuma nake amfana da shi a cikin wannan harka ta sha'awa ga wannan club nawa ni mutum ne mai son yin yawace yawace kuma zuwan da na yi a wannan wurin ya ƙara bani kwarin gwiwa na ya sake wato nake gari domin ziyartar wasu wurare na duniya domin kasashen mu na afirka da kasashen turai ba abu ba ɗaya ba ne mutum ne nake mai son yawace yawace kuma wannan yawon ya haɗa da mutane da dama da har yanzu ina kulɗa da su a matsayin mu na yan club din real madrid da muka haɗu a lokacin da muka kai ziyara a wannan club so ni nawa ba bangare ne na kasance ba amma ni sha'awa ce ta bude idanu da kuma zagaye duniya da kuma kwari haɗu da mutane da yawa da suke ba jinsu sun guda ba ba dinin kuɗi ba amma kuma saboda club sha'awa da kuke da ita ga wannan club din ya haɗa ku kun zama abokai kuma kuna ci amfana ta kasuwanci na iya biyowa da kuma hulɗa ta take duniya sunana abubakar awwal ima menene ya ja hankalinka ka har kasance kana goyon bayan Real Madrid. Eh wato ni mutum ne wanda ina da sha'awa in ga cewa duk club din da nake supporting to club ne wanda take kokari wajen ganin cewa ta ba su ah, fans nata abin da suke bukata wato a yaushe tana samun nasara a wasu abubuwa na competition da ya shafi harkan kwallo da sauransu to real madrid tana ɗaya daga cikin wa'innan club din da basu su damu da su kashe kuɗin su ba wajen siyan ɗan kwallon da suke ganin cewa zai kai zai taimaka masu wajen kai ga cimma wani buri nasu waɗanne irin darussa ne za a ce ko kuma watakila wani amfani da za a ce ka koya ko ka samu ta hanyar wannan soyayya da kake yi wa Real Madrid eh akwai darussa da dama na farko dai kamar yadda na faɗa sha'awan da nake da shi ga wani din yana ƙara sa ina samun wani dan farin ciki haka da dan annashuwa haka da sauransu in ina kallon su na ɗaya kenan sannan kuma abu na biyu haka yadda suke harkar su kamar su mai da shi kamar wani business ya kara nuna min cewa a'a to a kalla shi in kana son ka ci ma burinka ko kuma ka, ka, inganta wani abu da yake kokarin ka saida ko kuma da wani to yana da bukatar kai ma ka kokari ka ga cewa kayi abin da mutane za su so har su kai har ya jawo ra'ayinsu kuma su kai ga siyan wannan abu karma mu je da nisa kusa da ni nan ga Jamila Fage yar gani kashenin Arsenal ta Ingila ce kuma na tabbata ba za ta rasa koyon wani darasi ba a goyon bayan Arsenal din Jamila Kwarai <laughs> kuwa sanyin na haka yake. Kabara ne dai ba mu san inda yake goyon baya ba a ƙungiyoyin wasannin kwallon kafa. <laughs> Ai Jamila, <laughs> ni, kallon damba nake, kin san anan ne ake kai kulli. Ke dai ba mu kawai karin maganar mu na yau. to masu saurare, Bahaushe ya ce jiki magayin. Wai duka da ɗanyen kara. Karin magana. To tun da mun ji karin magana yanzu za mu buɗe layin waya ku bugo mana kai tsaye ku faɗa mana yadda kuka ga ya dace musamman ku matasa game da wannan mulki ko kuma sabuwar gwamnatin Buhari da aka samu a Najeriya wadda aka rantsar da ita a yau. Sannan ta yaya za a haɗa ƙarfi da ƙarfe don marawa ci gaba da canji mai ma'ana baya? Lambar da za a same mu ita ce alamar tarawa ɗaya sai kuma a sa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da gudunmawarku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar wato lambar ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. To kowa dai yana ji a jikinsa cewa Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya ce saboda haka kafin mu samu masu kira bari mu ɗan shakata da wannan waƙar. Najeriya ƙasa ya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya ƙasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar ƙabilanci da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa. Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. ziyar mata ibo a Najeriya, Najeriya, ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Najeriya mu zauna lafiya Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya yaƙi mu bar kabilanci da bambanci Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. Idan kana fata ko in kana bukata ka zo bar na ka zauna Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. kana bukata in kana bukata ka zo bar na ku zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya idan kana Kano in kana bukata ka je iko ka zauna Najeriya kasa daya uwa daya uba daya amsar da yarar mata ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa daya, uba daya. Hausa da yarar mata ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa daya, uba daya. Da Hausa da yarar mata ibo a Najeriya, Najeriya kasa daya, uwa daya, uba daya. uba sun ya ɗan taimaka Nigeria Ƙasa uwa uba General Buhari ma ya taimaka Najeriya, Najeriya. Ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ga wasu ya kai baka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Musa ‘yar Adwa ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. sharifu gwamna ya taimaka a borno a najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya ma mustapha shehu ya taimaka najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya da hausa da yarba da ibo a najeriya najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya general mamman shi waya taimaka Najeriya nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya Ali Sharifu gwamna ya taimaka a Borno a Najeriya kasa da ya uwa da ya uba To haka yake sai mu ce Allah ya samu dace. Ah, Jamila kafin kira ya fara shigo mana bari mu je ga wasu daga cikin irin sakonnin da ake aiko mana ta facebook na mu eh. dan koma musu saboda suna ci gaba da aikowa kin san shafin naki <laughs> ah, wannan cewa da farko ya ji tsoron Allah wato shugaba kenan da aka rantsar yau na biyu kada ya bi shawaran malamai kamar yadda ɗazu ya faɗa to kin san da mun samu wani eh, makamancin haka wanda yake cewa kar abu shawarar malamai wannan ina kamar nashi ibrahim asman oh. yawa sai na naziru ibrahim ya ce allah ya taya shi riko ya kare shi daga sharrin masu eh, sharri amin to ga wani ma ya ce hakika sabon shugaban kasa mm, malam muhammadu buhari yana da kalubale a gabansa na ayyuka da dama domin ya gaya magance matsaloli kamar guda hudu kamar cin hanci da rashawa na biyu kiwon lafiya na uku tsaro na hudu sama wa matasa ayyukan yi to kin san abin da yasa na dan karanto wa'annan yawanci za ga akwai eh, sakonnin da muke samu din za ga yawanci suna da nasaba mm. iri daya yawanci zaki ga magana ce ta aikin yi magana ce ta wuta magana ce ta ruwa magana ce ta tsaro mm. to gaba daya kin ga sun haɗu a wurin a wuri daya kuma ko shi ma a jawabin da ya yi ai na mm. karbar mulkin ya bayyana yadda yake sun ya taimaka matasa musamman eh. ma dai wajen samun aikin yi ba haka gaskiya eh to to kada ya manta muna nan za kuma mu karbo yunku kamar yadda muka ce kar a manta da lambar alamar tarawa daya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar da za a kira mu muna son ne matasan su da koma waye zai kira ya faɗa mana shin wannan ci gaba ko kuma canji da ake nema ta yaya za a same shi kuma bayan gwamnati ta yi nata mutanen gari ta yaya za su yi nasu musamman matasa jimila kin san su eh. ne kashin bayan kowace al'umma kwarai da saboda haka in an kira mu abin da muke so mu ji kenan akai wato a ba juna shawara a ba mu gwamnatin kanta shawara Eh, saboda an ce komai yana farawa daga gida ne yawa misali in ka ce ga abin da ya kamata gidan wancan yayi to kai naka gidan me yayi amma ni bar ina da tambaya a mm. cikin jawabin da shugaban kasa yayi ya ce wai shi na kowa ne amma kuma mm. ba na kowa ba me yake nufi da wannan magana eh to kin ga misali yanzu uh, in yace shi na kowa ne ni abin da na fahimta shi ne muka kalli abin ta ta yanayin misali Najeriya ta kuma yanayin eh, garin yanda yake sai ke ga cewa duk abin da ka ce wani ina goyon bayansa saboda san da kake masa kuma sai ka ce sai yayi abin da ya ga dama mm. to an samu ah, damuwa da matsala a kai mm. amma misali na ce a ah, to jamila eh ni naki ne a aikin nan da muke yi amma kuma ba zan yadda ki bata aikin nan ba fa mm. saboda haka duk abin da zaki ya zama akan wannan yau da gobe ne ba tare da ya fita ya koma ya zama noma tushen arziki ba. Eh kwarai da <laughs> kin gane eh. yauwa to maganar kenan mutane na kowa ne bangarori daban-daban ne a najeriya akwai kuda akwai arewa akwai tsakiya akwai wani duk irin wannan mutane na kowa ne tunda eh. kowa ya taru ya zaɓe shi amma fa ba wanda zai isa ya taka doka eh. ko kuma ya abin da bai dace a kasar ba eh. wannan shine sannan ko ko ta magana da yi mm. akan game da yadda mutane sun nuna tsoron cewa wai zai kama tsofaffin mutane ko kuma za a koma baya akan kama mutanen da suka ci kuɗi eh. ko wani abu ya ce amma fashi eh, ba shi da wannan ra'ayi ya faɗi ba wannan shi mm. kawai abin da ke gaban shi shine ya ce a ja labule mm. yawwa to kin ga saboda haka duk irin wannan matasan mutane su la'akari duk da wa'annan hirarrakin yawwa eh. to ga ta raba nan irin wannan hirarrakin muke son mu ji an tattofa to to to menene sunanka na taraba me sunanka To abubakar me ce to abubakar mecece shawararka ko kuma ta yaya kake gani ko kuma ku matasa yau kuke ji misali babba da yaro eh Eh ina jin ka raɗau. abin da nake so da shi kenan kada kada ya kasance mulkin sa kasance a kan cikin wariya hmm. ya kasance Eh ba wariya ba to mun ji wannan sai yanzu zamfara eh to ga to eh ga zamfara amma ina jin layin eh, yayin. hello Eh, to ya katse eh. wutar ta daina harbawa to ai shi ne <laughs> shi ya eh, ce ya riko aka mulki babu rarraba raba wariya kamar wannan sakonin ne ai da muke ta faɗa to kin ga duk irin maganganun da ya ne su ne za mu so ai mutanen su farfasa mana su ga wasu sun yi dai sun bayyana ra'ayinsu a facebook wata ta ce fatima aliyu maina ta ce allah ya taya ka ruko babu buhari to amin ga naija nan ma sun kira to salamu alaikum waye a naija hello to na naija shi ma ya sauka ina ga yau dai layukan jamila sai a hankali kenan nan na ga sai su harba sai su koma sai ya kuma to ga wani eh. ya ce ibrahim musa kirfi ya ce mm. allah ya taimaki general ya dafa masa wajen gudanar da mulki cikin nasara eh to mun sai mu ce mun gode sosai da wannan sako naka sannan kuma eh, jamila ina ga layukan fa har yanzu sai a hankali ka san ga rashin wuta sannan eh, kuma matsalolin da mutane suka yi ka layukan ma ka kira su ta birkicewa to bari ina ga ga wani daga gombe hello salamu alaikum waye daga gombe hello gombe to shi ma ya katse to fa to to kusan dai in ce sai a ci gaba da laluba kar a manta lambar ita ce in yanzu kake kamawa kuma shirin yau da gobe ne lambar ita ce alamar tarawa sai a sa ɗaya sai biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar wannan ita ce lambar da za a lalibe mu kuma a faɗa mana yadda za a yi a haɗa ƙarfi da ƙarfe saboda a tabbatar da cewa an sami nasara da kuma canjin da 'yan najeriya suke ta faɗa cewa za a yi sannan a koyaushe muna maraba da ku akan shirin namu na yau da gobe sannan yanzu barnar dan koma facebook ko to wannan nasiru masta ta balewa ya ce to mu 'yan najeriya sai mu taimaki sabon shugabanmu general mm. muhammadu buhari da addu'a sai yanzu fashi ya ce president yake so eh. president muhammadu buhari eh. da addu'a don shi shugabanci ko na gidanka ne fa aiki ne ballantana na miliyoyin al'umma haka to to shi ma na facebook ne kenan eh, eh. ai suna ta aiko mana eh ai tunda layi yana ta totsewa ai mi ta karanto su to ga yobe mun samu ina ga hello yobe wane ne a yobe salamu alaikum hello yawwa barka dai yawwa wa muke magana a yobe hello eh me sunanka bawo to muna jin ka mahmud yawa Eh, yana ne. Kana jin mu? Eh, yau yi bayanin ka kawai mu ma muna jin ka. Amma yana daddatsewa ne. Eh. to mun gode kwarai sosai. wani muna samu. Eh, to ga wani nan. Hello? Hello. To dawa muke magana daga ina? Eh kana magana da Malam Hassan daga Big da jihar Niger. To daga jihar Niger ko kai ne da zaka ka faɗo ciki ina to ga sake dawo Assalamu alaikum. Wa alaikum To Malam Hassan faɗa mana me sabuwar gwamnati kuke ji a ran koyo da aka rantsar da ita kuma me eh, za ku taimaka kuma? murna. Allah kuma ya taya shiriko. Mm. Me matasa za su su ma su ba da gudunmawa. Amin. me matasa ya kamata su yi su ba da gudunmawa su ma wurin ganin an ci gaba to abin da dai muke so ya yi shine kan cin ajin da rashawan nan hmm. kada dai idan da ya yi alkawari cewa wai zai magance abun don idan aka magance cin anci da rashawa za a inganta abubuwa a najeriya insha Allah. to muna godiya sosai da wannan ra'ayi naka sai an jima ko? na'am yawwa sai an jima to madalla to jamila akwai to kuma ga naija ya sake dawo wata wata naija to naija da yau suna da sa a samu layi kenan hello hello Niger ina ga to ya katse mishi shi ma to eh. to mun ji wani sakon wannan sakon na abdullahi abubakar abdu ya ce alhamdulillah mun gode wa allah ya kawar mana da waɗannan eh gombe tun eh ya kubce ba hello gombe a gombe ka rage rediyon ka dan mu ji ka eh ko ka kashe eh lafiya lauto menene shawarar ka ko kuma ya kuke ji yau da aka rantsar da sabon gwamnati shawara ka da ni na yi wa shugaban kasa fatan alkhairi mm. To me amana To me shawara ka ga 'yan Najeriya? Eh. To. To mun gode sosai rediyon shi ma tana ta kara. To mun gode. Yawa a dinga kashe rediyo in an kira saboda ta bar ku magana a ji ku mu ji. Eh. Ga wani saƙon Abu Farida hmm. sunan shi to 'yan Najeriya a dai dinga ba da uzuri a rika ba wa shugabanni uzuri a rika taya su da addu'a. Hmm. Wannan shine saƙonmu na karshe ko? Eh, shi ne na karshe ai da hmm. kin ji tafera ya sako wannan take ai kin san an zo karshe Gaskiya. ranar kenan. to haka yake muna godiya sosai da wanda suka yi kokarin kiran mu ba samu ko kuma suka samu ya dinga tsinkewa da fatan za a ci gaba da kasancewa da yau da gobe a koyaushe muka dawo To karshen shirin yau da gobe kenan na yau da fatan kun ji daɗinsa kuma mun amfana da darussan da ke ciki sai kuma ranar litinin iwar haka in Allah mai kuma mai komai ya kai mu za mu sake haɗuwa a cikin shirin na yau da gobe yanzu a madadin ita jamila kabiru fage sai kuma wanda ya jagoranci shirin tare da hada sauti da bada umarni tafera girma tafera usman kabara ne a madadin wanda ya hada mana sauti wanda muke cewa mu lafiya daga nan birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.